jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sunana hassan isa jushi ma'aikacin tashar albani tv kainuwa dashen allah muna farin cikin yi wa al'ummar duniya albishir da samun wannan tasha mai albarka ina masu sha'awar tallata hajjojinsu makarantu kamfanoni kayan sana'o'i ko tarurrukan da ba su ma addini da al'ada ba ina masu sha'awar ɗaukar nauyin karatuttukan malaman sunna a matsayin sadaka tijjariya kayan su ya tsinke a gindin kama nesan su ta maɗo kusa su gangayo tashan albani tv ku kasance tare da mu a cikin wannan tasha mai suna albani tv kainuwa dashen allah muna muku fatan alheri assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu na biyu kamar yadda ka ji mun ce wannan karatu za mu kai wa mutanen tashar sunna idan sun yadda za su sa mana mu biya su kuɗi su sa mana idan ba su yadda ba babu matsala duk duniya ba tashar da nake sha'awa a ga karatu na sai tashar darul hadith saboda haka karka damu za mu kafa tasha ta intanet za mu kafa tasha ta talbijin za mu kafa ta rediyo insha Allahu amma ba mu ce maka gobe ba ba mu ce maka jiba ba muka ce za mu kafa insha Allah yaushe za a yi allah ne ya sani ni ma ban sani ba kamar yadda yau shekaru shida da suka gabata a muciya na tara ku na ce insha allahu za mu gina darul hadith da salo iri kaza da salo an tashi wasu suna ta shakka anya wannan ya san ma me ya faɗi Allah ne zai gina mu mun dogara ga Allah ne muna bin asbab Allah maɗaukakin sarki ya ce mana mu nemi kuɗi mun nema muna nema Allah ya ce in mun nema mu sadaukar da kuɗin zuwa ga hanyar shi muna yi shi kenan so yaya abin zai faru yaushe zai faru ka gan mu ko jikkata ba mu ba duk wanda ya sani daga shekaru shida da na faɗi waccan magana yanzu na ma fi lafiya to kaga kaga ashe ba a kaina bane abin ba abin da ya shafe ni wancan lokacin tunani na ya fi tsanani akan yanzu ba abin da yake ba abin da yake saboda haka mu ba mu ce maka gobe ba ba mu ce maka jibi ba kamar yadda ka ji mun ce a da'awar mu ba gaggawa don haka ba ma kaddamar da neman taimako a wurin wani ba ma kaddamawa a makaranta ba ma yin komi ba ma aika kowa takarda ko makamancin haka duk wanda aka je wurin shi aka ce albani ya aiko mu a nemi taimako ƙarya ne kawai in dai ni albanin ne ƙarya ne babu wannan a ciki don haka duk wanda ya zo ya ce maka ana na ana aikin gina makaranta ka kawo taimako karya ne wannan makaranta ni kadai nake gina a bata ba hannun kowa a duniya kuma duk duniya ba shawara kowa sai in na ga dama in kira ka in ce kai ne mai kaza kai mai aikin gini kai mai aikin electrician ya kake ganin za a yi so ni kadai ne na na tsara abubuwa na ni kadai nake zartar da su karka ce za ka yi ta'aliki akan wannan magana karka ba da shawara je ka kai ma ka nemi kuɗi sai ka yi aiki da shawara taka a can Allah maɗaukakin sarki ya taimaka mana sifa